Salamu alaikum. Eh, aikin aiki muna lahiya. Ni ce muna lahiya. Ban ba. ce muna lahiya. A na lahiya ne. Wai wanda ya cinci kuɗin nan na mutunan rumbuki ni suna ne? Muhammad. Muhammad a suna ne ko? Eh. To, ina da ina na cinci kuɗin nan wai ba tambayar gayya ba hakimi. a tsakanin tabbafar da tagaligin na cince su eh. eh madalla kuma suna wuri guda ba su wace ba a ba su wace ba dama an yi amfani su da da abun ga da abun nan escort a da escort ko eh cikin leda eh eh madalla to na shi ba an ce wanda ya gani shi ka ɗari biyu an nashi a ɗari guda a ɗari guda ko eh eh to madalla insha Allah eh madalla abu yayi kuma an ba shi haƙi ne eh kwarai kuwan bashi eh to masha Allah abu yayi wallahi kai wanga mutu Allah ya saka mai da alheri Allah shi sa shi ne sanadi ya shiga shi aljanna Allahu akbar ke duniya ho duniya duniya baba abin da ya buwaye ta wallahi hmm, kai dai in baka da kirki wani na da kirki shikenan fa hmm, baka da kirki wani na da kirki kuma na ƙwaran ba mu san shi Allah ɗaya san shi wahala ta muka kai